da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma muna kan aya ta farko a cikin suratun Muminu. yau hudu ne ga wata ko biyar ya ta ga irin abin kenan Ka kaga yanzu yau shi aka fara azumin harin shi biyar shi ne so ko ka tsaya kai aiki kuma ba ka tsaya ba zai tafi shi ne kawai abin da yake nuna yau biyar ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai mun yi magana a akan قد أفلأ المؤمنون كو الذين هم في صلاتهم muna magana akan salat da matsayarta da yadda Allah ambace ta a cikin littafi mun tsaya ne akan cewa ita sallah tana sabbaba bayyanar da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 الذين هم في صلاتهم خاشعون بعد الله تبارك وتعالى يفتدى tabbacin rabautuwa da samun gidan aljanna wa muminai sifa ta farko ita ce sallah sallah nan mun faɗe ta da irin nau'o'inta yadda allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta amfani da lafuzan sallah a cikin alkur'ani da wasu ma'anonin iri daban-daban kuma har ya kai mu ga cewa wato mun ga yadda nau'o'in sallolin suke da yadda kuma ake yin su duka al'asulu daga alkur'ani sai muka fito da wasu fawa'id daga cikin fa'idodin sallah wata ɗan ya yake samu wani allah ya sani wani allah bai sani ba waɗannan fawa'ikin muna da kyakkyawar zato za su samu masallacin da ya tsare sallah ko ya san su ko bai sani ba na kusa da ƙarshen nan da muka tsaya a kansa shine sabuban bayyana sha'a'ir na musulunci wanda sallah ita take bayyana wannan. da annabawa da shi yasa aka shar'anta ta tana ta maimaituwa a cikin wuni da kwana sabanin wasu ibadun da allah ya shar'anta wa mutane ba sa iya maimaituwa a shekara sai dai a yi su sau daya kamar wannan azumin baya maimaituwa ramadan guda ɗaya ne a shekara kuma baya maimaituwa sai dai na nafila haka aikin hajji shi ma Allah ta tabaraka wata Ala ya kunya shi baya laituwa a shekara sau ɗaya ake zai haka zarkar kuri ita ma ba ta mai laituwa sau ɗaya ake yi ta amma saboda son da Allah yake yi masalla shi yasa ya saka ta a bar laituwa a wuri sau biyar ma bisa hadisi ya nuna cewa in ka maimaita ta sau biyar za mu maimaita ladanta kuma har sau hamsin a daraja ce wadda allah ya ba mu sallah ko da aka tashi shar'anta ta ba a shar'anta ta ba a ƙasa sai da aka yi tafiya da annabi a isra'i aka ba shi sallah aka shar'anta ta kuma da haji da zakka da azumi duka allah ya sa wani wanda yake wakiltansa shine mala'ika da ake turowa da zai samu annabin ya bayyana amma sallah da allah ya tafi shar'anta ta ya cire wakilcin mala'ika sai ya haɗa daga shi sai annabi kuma aka ba da sallah wani arabi shi ma yana nuna daraja irin na ita sallah to ita ce take fito da sha'a'ir a fili za mu iya cewa sha'a'ir alamomi ko alamar mutum ka tabbatar da shi musulmi ne shi ne daga yana sallah duk aka gai shi yana ruku'u yana sujjada to ba wani mai musu a kan cewa wannan mutumin ba musulmi ba kawai ya yarda musulmi ne illa iyaka ta an samu wasu 'yan bambance-bambance da fahimta a tsakani wani wani abu ne daban amma dai daga ganin kana ruku'u daga ganin kana sujjada to ya baka sunan musulmi shi za ta zamanto sha'a'ir ne na musulunci amma yanzu zai iya yiwa ka shigo nan ka zauna har mu tashi ba wanda zai gane kana azumi watakila kana iya cika cikinka da abinci kuma ka zo har ma da yankwana ka dan yayyanka ne haka don a ce azumi ya kama ka ko zai iya yi wa aiko amma dai ba ma tsammanin akwai irin wannan mutumin ana ba ma tsammanin kowa yana azumi da dai na san akwai marasa lafiya wanda watakila Allah ya sauke nan. banda wannan mala ya ce sallar tana sabbaba wato da'awa zuwa ga Allah da magana ko da aiki tunda kaga ko kiranta da ake sallar ai magana ce karatun fatiha da surori ai magana ne tasbihi da ake cikin rukudi duka ai magana ne su addu'o'i da ake cikin sujada magana haka nan irin su karatun yi a duk magana ce aiki kuma shi ne sun kuyauta da tashinka da tafiyarka sujada da tsayuwarka duka waɗannan ayyuka ne a cikinta wanda kenan ibada ce wacce ta tattara addu'a ta tattara magana da kuma tattara aiki shi sa annabi yake innama salatuna qira'atun wa tasbih wato karatu ne da tasbihi da ruku'i da karatu tuka da dai sauran abubuwa na takwas ina ganin kuma koma bayani akwai sabab yawa sabab na daga darajar masallaci a cikin aljanna da ba shi damar yin kusanci da banza Allah a cikin gidan aljanna to waɗannan abubuwa guda biyu girman su ya kai inda ya kai da darajar su na farko an ɗaga ta a aljanna saboda ajin ka ya wuce ajin sauran wasu mutane saboda kiyayewar sallar ta. da yadda kake girma Allah a ciki da ka da sauran abubuwan da kake bukata da yiwa ka tsere ba wasu wajen wannan kamar yadda za mu samu idan mun zo bayani a akan kushuri za a iya yin sallah a masallaci ɗaya da liman ɗaya, lokacin ku guda kuka yi amma mutane za su fita daga masallaci wani ya fi wani daraja kuma liman da yi har ma wani hadisi manzala na cewa wani zai zo in yayi daraja goma zai samu wani kuwa tara wani kuwa daraja takwas wani bakwai zai samu akwai ma mai daraja daya akwai ma wadda jifansa ake da sallar ya fita da ita kaga wannan maratib ne matakai ne wanda kowa yake hawa shi sa nan sai ka sake shiri kwarai domin ka samu ƙololuwar daraja na tara daga cikin abin da fa'idar sallah ke ba wa masallaci shine sabab li'adami isabati nar mawadi' as-sujud akwai wani abu da kayi sallar amma cuwacuwar ka ta saka ga wuta ana samun wannan saboda ai kaga akwai wayoyin lil musallin ko to ka san dai mai sallar ne kuma Allah ya ce akwai azaba tattare da shi sai ya faɗi sifarsa amma kuma ya yi sallar sannan akwai wani hadisi kuma da yake cewa rubba musallin la khaira ana samun masallata da yawa babu alheri ko na musu tsada rashin tattare da su abinda kawai suke da shi sharri subhanallah Allah ka mu su kuma irin wannan za ka ga cewa sallarsu ba ta hana su cutar mutane ba ba ta hana su zubar da jinin mutane ba ba ta hana su shiga mutuncin mutane ba duk wani mummunan abu da ka sani sallar ba ta hana su ba ya ka ce to sallar da suke yi ba su da alheri Allah ka kiyashe mu waɗannan to duk da haka ga shi dai ya yi sallah ya yi ciwaciwa ya yi cuku-cuku, ya cuci mutane ya shiga mutuncinsu ya handame kayan wancan ya zalunci wancan duka abubuwa yanzu ayyukan sun tattaru na zunubai sun yi nauyi har suka rinjaya sai ya shiga wuta waɗanda babbaka shi kila ya fito daga ƙarshe ko kuma ya dawwama allah sauke wannan zama da zai yi akwai wasu gurare da yake faduwa a kansu yana sujjada akwai goshi akwai tafuka akwai gwiwoyi akwai gefen yan yatsu akwai hanci waɗannan guraren sai wuta ta ɗinka zazzagaye su ba ta son taɓa gurin saboda an girmama ubangiji a ciki ko da kuwa ba a samu kushuri ba a ciki to tana sabbaba rashin samar da guraren sujjada wuta ta rinka laso su bayan ta shiga Allah sauki na goma shi shine sababin liruuyatun lahi yawmal qiyamah sallah tana sabbaba a samu ganin Allah ranar kiyama Allahu akbar yau ga ka ga ubangiji kuma kana gani ka lamarin babban annabi yana cewa za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin tarin wata ba tare da ne ba wujuhun yawma idin nadira wasu fiskoki a irin wannan ranar fari fat kuke da haske ila rabbiha nazira ga Allah ubangijin ta take kallo ko yanzu mutumin da ya bunƙasa da yawa mutane suna son ganin sa ko yanzu da a ce wani babba zai shigo nan mai mulki da za a daina kallo don shi za a kalla haka ne duk ranar da wani babba ya shigo nan ko babba da balanta ko babba da mulki ko babba da wani abu to sai an yi ta kallon ta har sai ya zauna sannan za a haƙura to balle a ce yanzu allah Allah kake gani yana daga cikin addu'o'in magabata suna addu'ar cewa Allah ya nuna musu kansa su gani shi ranar tashin alkiyama wannan babbar ni'imaci sallah tana ɗaya daga cikin abin da za ta yi maka jagora da sabbaba wannan al'amari khasatan malamai suka ce musamman ma man hafaza ala salatai wanda ya kiyaye salloli biyu akwai salloli guda biyu masu wahala salatul asr da salatul fajr wanda ya kiyaye su zai sabu wannan daraja sallar la'asar da kuma sallar asuba suna da wahala saboda sallar la'asar galibin mutane idan an kula sun gaji daga ketowar rana suke buga-buga a zahar tana samun su da ɗan sauran nishadi a jikinsu amma la'asar tana kansu da gajiya a jikinsu a lokacin kowa yana buƙatar hutu shi yasa take da ɗan wahala ita kuma sallar alfijir ta asuba mutum ne ya shagaltu da bacci shi ma yakan tashi da wata ganda baya son ya tashi so shi yasa sallolin suke da nauyi shi yasa aka kebance su a nan saboda girmansu da kuma nauyinsu musamman wanda ya kiyaye su yana yin su cikin jama'a to sallar za su sabbaba masa ganin Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha ɗaya sallah tana jawo wani sababi ana sababin limahabbatin lahi ta'ala tana jawo maka soyayyar Allah akwai bayan da Allah baya so su ya halitta su saboda halayyarsu da mugayen ayyukansu sai ce baya so su to Allah ya ce baya son mutum ta mutum ya shiga ku. saboda babu inda za ka je a duniya ka ji daɗi babu gurin a duniya ma ba za inda za ka shiga ka ji daɗi babu shi balle kuma a ce ka shiga lahira Allah baya son ka ko ta wancan ta wancan da yake ana masa ko wasa ne ko aji ake masa wai da ba yaya kake da Allah balle ka je gidansa ko wai dan uwansa ne zai tafi makka kuma baya abubuwa da ya gasa ne yake to dama ya kuke da Allah balle ka dauki kanka da kai ka kai ka kai ka gidansa da ka gabu da shi Allah dai masu magana ne da sabanin wasu abubuwa su sallah tana sabbaba ba dan adam soyayyar ubangiji shi ko Allah idan ya soka to baya barin soyayyar a tsakanin da da kai shi kadai yakan saka mala'ika jibril ya ce ya soka sai kuma a umarci mala'ika jibril a ce kuma ya gaya wa mala'ikun duk san mai wane dan wane Allah yana son sa ni ma na so shi saboda haka kuma ku so shi shi kenan yanzu ka zama waliyin Allah a cikin sama kowa ka yake duk yawan mala'ikun nan amma ya alamu jinu da rabbi ka illahu saboda ka kiyaye sallah Allah ka ba mu ikon kiyayewa wannan sallah Allah sabu ya kai ya Allah yana jawo soyayya daga nan ne soyayyar kuma za ta bayyano cikin duniya duk bayan allah nagartattu za su soka in ka ga wani yana kinka to shaidani ba mutumin allah ba shi ne kuma ake gaya masa irin wancan hadisi man adali waliyar eh, shi kenan yanzu za ka gamu da fushin ubangiji za ka gamu da fada da allah domin kana son wanda ai kana wanda allah yake so kuma kana kin wanda mala'iku suke so kuma kana kin wanda bayin Allah na nagartattu suke so ai ka shiga uku Allah so ke abu na goma sha biyu ita sallah sababun li salatil mala'ikati alal abd wato tana sabbaba mala'iku su rinka yi ma dan adam addu'a sai mala'ika ya sama addu'a saboda ka kiyaye sallah mun ga hadisai da suke ta magana akan cewa idan mutum ya zo masallaci ya sallaci raka'a biyu na nafila ya sallama ko ya haɗa hudu misali ya sallama biyu ya zauna a masallaci yana jiran a yi farilla mala'iku Allah yake turowa suna masa salati salatin su kuma shine Allahumma qirku warhamku Allah gafarta masa yi masa rahama mala'ika yana roƙa maka wadda saboda darajar sallar da kai su tana jawo addu'ar mala'iku akan mutum abu na goma sha uku wato assalatu wa da sallah da alwala nan kuma sun haɗu biyu sababin li abuwa bil jannatin tamaniya yana sabbaba maka a buɗe maka ƙofofin aljanna guda takwas ta wacce za ka shiga ana budewa ne don girmama ka ka shiga ta kofar da ka ka ga dama da sallah da alwala su ne suke wannan sabab din da za ka yi alwala ba ka yi sallah ba to la'alla ba za ka sabu wani abin ba da kuma za ka yi sallah ba a lula to da nan kan ka ƙara ne shari Allah ya so ke to saboda haka biyun nan idan sun haɗu suna tabbaba ma a buɗe wa mutum ƙofofin aljanna guda takwas abu na wato abu na goma sha hudu sallah tana sabbaba wani lada na musamman Allah yana kamar menene zan ce bonus ko wadda ake yi a din mutane haka khasatan musamman salatu duha sallar Wala'a, tana da falalar gaske da yawa kuma sukan liƙa ta ne ga tsofaffin mutane su samari kamar ba ruwan da sallar walha amma dai wannan ina ga gani a yanzu matasa suna abin da sosai ma ne sau da ka sallar zuha, ɗaya daga cikin magabata yana cewa wanda yake son ya rinka ganin albarka dokar ba ta yin kyau ya lizumci sallar walha za ka ta ganin albarka a rayuwa komai ka taba zai albarka rayuwarka za ta zama da albarka sannan akwai ƙiyamun lai ita ce sallah ta tsayuwar dare ko na filar dare akwai rawatin wato su ne salloli da ake yi na nafin fili ko kafin azahar da bayan azahar ko kafin la'asar da kuma bayan magariba da kafin isha da kuma irin su abin nan rakata da fijir da sauransu ana ba da wani lada shi ladan na musamman ake barwa a kan irin waɗannan ga wanda ya zubince su har ma rawaki manzo Allah ya nuna cewa wanda duk aka yi masa wannan yana shiga wato abin nan ana gina masa gida a gidan aljanna waɗannan fa'idoji da waɗanda suke samuwa abu na wato su na goma sha kudu nan da muka yi daga wanda muka taso har zuwa nan ta su fa'idoji kuma da su suna faruwa ne a jikin ɗan adam su ba da suke ba amma suna ba ka lafiya saboda kana salo akwai wani littafi in ban ba shakhsiyatul muslim sunansa malamin da ya rubutu a ciki malami ne a jami'ar azhar da ya fara daga kan alwala ita duk mutumin da zai yi alwala in an dauko hadisin da yake magana cewa idan ka wanke hannu zunuban da ka taba da hannu za a kankare su in ka kukura baki wanda ka yi magana in ka wanke idanu wanda ka kalla in ka wanke kafafuwa wadda ka kalla da manya-manyan kama yau ƙananan zunubai ana warke su ya ce tubar da wannan girman ladar kuma a bangaren jikin ɗan adam da allah ya shar'anta alwala to ya shar'anta masa alwala ne saboda kare jikinsa da lafiyarsa min ya yi lissafi cewa 75-80% na ƙwayoyin cututtuka inda suke harbin ɗan adam to yawanci a guraben da ake wankewa na alwala su suka fiya da waɗannan cututtuka su ruwan alwala kuma tafiya yake da su misali dan adam in yana magana ko musamman ko yana mura ko wani wani abu in zai atishawa an ce ya yi ne ya rufe baki ko saboda in kana atishawa me yake fita wasu kwayoyin cututtuka ko to sai manzo Allah ya maganar yin asuwaki kafin in babu asuwaki samu wani abu mai dan kaushi ka goggoga duk yana kashewa idan baka samu wannan bayin amfani da yatsansu su wannan yana kashe kwayoyin cututtuka da suke shiga bakin dan adam ko dan adam yake fitar da su shi za tun da za a taru a cunkushe wuri guda sai aka shar'anta yin wannan kafin shigar ka musallaci saboda wata ƙila idan ka shigo asuwarkin da waɗansu abubuwan sun kashe yaduwar kwayoyin cututtuka sannan a cikin sallar kuma har yanzu sai aka saka maka idan za ka yi hamma rufe bakinka idan za ka yi atishawa nan ma rufe bakinka duka waɗannan suna taimakon jikinka ne kuma suna hana ka yaɗa ƙwayoyin cuta ga wani wannan yana daga cikin fawa'id wanda jikuna suke samu idanu shi kuma ta ina cuta take zuwa masa shi ma yana karban cuta wanda suke tashi haka ƙwayoyin cuta masu yawo ya dai kawo maganganu a kai sannan ya kawo batun hanci shi ma ta nan ana iya shakar ƙwayoyin cututtuka aka sa shekaruwa sau uku da facewa kuma a nan ma don a kiyaye maka lafiyar sai aka hana idan ka shekaruwa da hannun dama to ya shiga ne amma in ka zo facewa da hannun hagu ya kamata ka amma za ka ga wasu saboda kawai dai ba san abin nan ba shi nan wani ma sai ya yi ta riri ta ruwan kamar yana nisa shi da je haka ya haka ya haka inda sai ya fita ba a san dai wani gogo idan aka same shi gogo amma dai ya fi daga jahilci aka samo shi kuma dai ya za ka yi bayani ya fi kusa daga jahilci aka same shi saboda in ka gunsu ruwan da ka ja ya shiga to sauran ne ake ci kuma shekawa a hanci sai ka ɗora wani hannu kuma sai ka fashi saboda shi wannan hannun na hagun da shi ake share kanshi da shi ake wanke fitsari da shi ake wanke bayan gida shi za annabi ya haramta ci da shi amma za ka ga wasu mutane manya-manya yanzu a ƙasar nan amma da hagun suke cin abinci ko cin abinci ba iya ba kuma ma su ke rike da kasa za ka samu babban mutum a ma'aikata ƙato ne ya girma sosai da matsayi amma da abin yake cin abinci hannun da da shi ake wanke kashi hannun da da shi ake wanke fitsari wai yanzu shi kake ce saboda ubangidanka ka gaishi yana ci da abu a ka san ubangidan na roƙo ko sai na faɗa shi ma a faɗa ok ka gaji a to shi kenan ba bukatar sai mun fara saboda wasu mutane kawai sun samu tarbiyya ce ta boko ba su samu tarbiyya ta addini ba kuma yawanci manya-manyan nan zara zan su yawanci tarbiyyar boko ne in ka zo ka tsaye da mutum jama'a karatun fasiha da kyar ne shi yasa abin da zai baka mamaki za ka ga kamar irin su gra irin su wane manya ne a ciki ko waɗanda suke gadi a gidajensu ba sa iya zuwa kusa da su waɗanda suke masinjojinsu ba sa iya zuwa kusa da su amma ka san inda ta kai sun yake a zo za a yi sallah wannan masinjan za su ce shi ne zai biya su wajen lahira kuma saboda bai iya lahira ba ba ga wani kira inda zai ka samu babban mutum ne ya hana mai gadinsa komai amma in an zo sallah sai ce ka wuce saboda bai iya sallar ba ko kana musu ne abu ne fili kuna ganin wannan saboda tarbiyyar da suka samu kawai ta karatun boko ne ya hakuri wallahi ni ba da kai nake ba wani zai ce to kaga shi kuma wannan haka matsala ta take to ka koya mana na'am yadda kake marƙasa baki don ka yi turanci amma ba ka iya marƙasa baki don ka karanta ƙur'ani ba marƙasa a wani duk sai ka zama bature me yasa baka zama balarabe ba wajen karatun alƙur'ani ko ba haka bane kuma wannan littafin shi zai cece ka na a ah, ka fito kai magana mana ai ba wani abu wannan shi ne sau da haka za ka ga cewa manya-manya a mabirin jihar lokaci ba sa iya su ja sallah sai dai su sa masu jojinsu ko masu gadinsu da yana kallon mai gadin a duniyar kyau lakantacce ne yawa wani yana ba mu wani yana ba mu labari wai ɗansa ne ɗansa ba sai yana zuwa wajen mai sai yana zuwa wajen mai gadi nan yana zama tare da masu gadi kawai da zai ya zo ya wuce sai ya gan yana tare da masu gadi sai ya buga masa waya ya ce waɗannan dabbobin kake zama cikin su ko ya yi ma yaron ta haka ashe mai gadin duk yana jin abin da ake shi ma sai ya fusata ya ce ba karatun boko ba to shi ma zai tafi boko cikin mutane ne masu zuciya wanda ba sa karban kaskanci yana gadi don rufa mutum zafi kawai sai ne bi karatu ko sai da ya fi hiji sannan ya dawo na je na gaba da mutumin tafiyar da ya fitan wajen wani ƙarshen duniya ya ce ko ina ne na gaba da mutumin yana harkokinsa kawai wulaƙancin ne da ake masa wani kawai saboda yana gaya wannan bokon fa kawai wannan mutumin ya iya saboda haka ya hana ma ɗansa ya hulɗa da su ya cikin waɗannan dabbobin za ka zo animal ka za ka za da kan za ka zo kana zama a cikin ce daga wuri to kai ka fa, wai bai gadin gidanka ne kake gaya masa haka saboda kawai ka koshi da boko shi kenan ko da yake ai wasu da daga cikin su ko Sai za ga irin waɗannan da suka koshi da boko mu bi yanzu kallon da suke mana antisocial haka ake kallon mu gida dawa da gida ji ba abin da ya iya sai karatun arabiya wuje lahira allah ya kafa allon abcd da allon alifin babu ya kafa ya ce wanne kake son a tada kai a karkashin sa wata gina za ka zabi to saboda haka sallah tana da fa'idoji a jikin dan adam wannan kaɗan ne daga ciki sai suka ce abu na farko da take badawa riyadu na jasadiyya wato sallah tana bada amfanin motsa jiki an ce wai wani ba musulmi ba ne sai ya ga musulmai in an yi buɗe baki suna cin abinci yana cin mamaki me yasa ake cin wannan abinci haka to bayan ya ga ya yi ta waɗannan abubuwa to sai ya dawo kuma ya gansu da daddare suna ta hajji sai ce haba ashe wato suna da motsa jiki ashe ba a sani ba <laughs> saboda ya ga mutane sai su sunguya sai su tafi su jada sai su tago su tsaya tsawon lokaci kasan tsayuwar kanta exercise sun za ka ga zai kasafin trading wajen masu yin trading daga ga kawai abun yadda ka san yadda Allah ya shaɗanta sallah haka za a yi ta maka amma ce a goshin ka lokacin da ka kafa goshi ƙasa a kosu abubuwa da suke tasowa wanda suke ba mu jikinka wani abu iya tsawon yadda ka daɗe a sujada haka za su ba mu jikinka wannan fa'ida jama'a kun ga yadda Allah yake ya shar'anta sallar bincike ne yanzu yake tabbatarwa da wasu ilmummuka kuma suke kawo waɗannan abubuwa sai ga cewa a shi kenan Allah ya shar'anta waɗannan abubuwa da wata hikima Su tana ba mu jiki riyadiya shine wato motsar da jiki sallar tana da wannan sannan kuma a cikinta ana samun riyadatun aqliya wato hankali shi ma yana kwanshi da yadda ya kamata sannan ruhiyya ruhin mutum yana samun yadda yake tafiya abubuwa ne. ban mama da ba haka ba mahbarul riyadat riyadiyat yace mafificin ma motsa jiki shine za ta baka ilajul alam asfalar zahar wa alamul kadamai tana maganin wasu raɗaɗin ƙafa da raɗaɗin baya duk sallah tana maganin wannan fa'ida ce wadda ɗan adam yake samu a ciki shi za ka ji manzo Allah ya ce dole ka yi nutsuwa a ciki a wata fa'ida ba kawai daga sunkuyawa sai ka ɗaga haka ba sunkuya sai ka yi lebo sai ka raka ta da tasbihi ma ubangiji idan ka ɗaga kuma sami Allahu liman hamidahu sai ta tsaya cir har sai waɗannan ƙasusuwan sun sake komawa inda suke kuma duk nasa da kake ibada ce sami Allahu liman hamidahu tana gaya ma Allah rabbana lakal hamd ko wa lakal hamd duka kana yi ma Allah godiya ne ya saba da wancan training din da kake wancan training din naka babu wannan illa kawai kana neman lafiya yanzu a cikin sallah ga lafiya ga kuma an baka kalmomin da za ka gana da ubangiji na banda wannan aka ce sallar har yanzu mufidatul li adalatil to tu'alijul wahan wa da'af wal ajiz ajizul tana ba da fa'ida li abalat abalat su ne gaban jikinka gaban jikinka sallah tana ba su fa'ida tana yi ma gaban maganin rauni da gajiyawa na jiki sallah tana maganin waɗannan abubuwan so shi za ka ga za a yi sallah amma da ya ka samu ciwon jiki a cikin kalla. amma za ta baka lafiya amma wata kila wancan trainer din da kake wata kila ka samu ciwon jiki a jiki duk da cewa lafiya kake nema amma wannan zai baka ka samu motsa jikin amma kuma ba tare da ciwon jiki ba domin ba kowane mutum ne da ya taso ya kiyamun lai kawai sai jikin ya kama ciwo hankali ma manzon Allah cewa ku yi kiyamun laili da daddare fa innaha da'abu ya ce ɗabi'ar nagartattun mutane ne dabi'a ce ta nagartattun bayan Allah ɗaya kenan na biyu kuma ya ce tana tafiyar da shedan ma'ana tana tafiyar da al'amarin zunubai qiyamul layl sannan tana samar da lada sannan kuma ya ce. tana sa lafiya a jikin mutum ta ga fa'idar nawa ke ta kori shaidan ta kuma ba da lada ta kuma ba da lafiya a jiki na ka sallah ba za ka saka maka rashin lafiya ba zai ka baka lafiya nan na gaba ya ce roƙo. والسجود يخفف قلب البطن والفخذين والساقين ونشاط الأمعاء صلى tana sauƙaƙa sauƙaƙa raɗaɗi na ciki halam da ake samu a ciki sallah tana tana abin da tana sauƙaƙa shi tana sauƙaƙa kuma alam na fakirai su ne cinyoyi nan tana sauƙaƙa raɗaɗi na makyangyama kayan san makyangyama ko? na agara ko ba san zama ba san agara ba wannan jijiyar da take saboda dunduniyar ka sallah tana ba ta dama sai ta tafiyar da radadin da yake ciki inda kana da radadin haka nan na shafin am'a hanjayen cikin ka su samu juyawa da balal yadda ya kamata sallah tana samar da wani wannan fa duk fa'ida ce wanda Allah ya shar'anta a cikin sallah kuma ya ce kai Kada ko da ba lada za ka yi sallah saboda wannan fa'idodin yanzu misali za ka ga an karya training sai coach na ka yi rinka ka. haka ko ba haka ba wai hakan da kake me ake son a wannan ko to yanzu shi an bata shi a cikin sujjada kuma ga lada wancan shi yana nuna baka ne saboda kawai ya karanta abubuwan haka hakan kuma ya san su a haka amma bai san wata ƙila hikimar na sallah ɗin amma sallah ita take ba da waɗannan abubuwa an gane waɗannan gurare guda hudu sallah tana abin da ɗinsu rangwanta maka raɗaɗin ciki da na cinyoyi da na agararka da kuma hanjinka su samu yin balance ya ce na gaba assalatu tusa'idu ala harakati abalat wa dauratu damawiyya inda mar'atin hamil وتخفيف الثقل والضغط عن الجن الجنين وعن القدمين yake sallah daga cikin amfaninta tana taimakawa wajen yada gudanuwar jini ko jujjuyawar jini akan gaɓoɓi ko kasan in hawan jini ya fara dan taba ta sai a fito exercise madadin kawai a ce da je kai ka lori za ka zaɓi sauki ya ce wannan jujjuyawar gaban jini ɗin musamman yana amfani ga matar da take ɗauke da ciki sallah tana mata amfani sosai wajen sauƙaƙa nauyin cike yana ba ta sauƙi kuma kaga yawanci masu ciki idan suka ciki sai barci idan su ta kwanta to sallah kuma ga aikinta a nan nauyin cikin ma za ta taimaka miki wajen sauƙaƙa shi sallah tana wannan sannan haka jini na ɗanta ɗan jari shi ne ɗantayin jinjiri ko shi ma yana samun sauƙin harka a cikin cikin uwarsa idan uwar tana yin sallolin waɗannan duka amfani ne ba na lada ba ne ba na lada ba ne na jikinka ne tana baka wannan hutu sannan wani abu na gaba da sallah take ba wa jikin ɗan adam shine ra'atul qalbi wa dumaninatul lil fuadi war ruh ra'atul ƙalbi, wato idan kana yin sallah da ruku'u da sujjada da tsayuwa da komai to zuciyar kama tana samun sauƙi wajen gudanar da harkar kwamfin din jinin tana samun sauki zuciya tana samun wannan saukin duk a cikin sallah ake samun wannan sannan fu'ad da bincike za mu za mu bambanta tsakanin alƙalbu da fu'ad amma dai duk suna ɗaya ake ba su amma suna da bambanci warro da kuma rai wato tana baka sauƙin shan numfashi wannan sallah ce take yin wannan aikin a jikin ɗan adam idan yana yi kaga ai an gaya maka ga irin abubuwan da take samarwa na lada da kuma ga irin abubuwan da take ba wa jikin shi yasa za ka ga manzo Allah bai wasa da sallar dare bai wasa da nafil fili saboda yawan yadda kake yi yawan yadda kuma zuciyarka take samun hutu wajen raba jini a cikin jikin wani abu na gaba wannan kuma yana fitowa ne a jiki shi ma as-salatu nurun lil insan idan sallah ta ratsa ka haka kawai sai ka rika haske sai rinka garin fiskar ka fesfes wa nasibuhu min nurin lahi ta'ala wannan abun daga hasken Allah yake samu saboda mai alari ai ya ga maka yake salatu nurun habib sallah tana da wani haske mai girma kuma tana haskaka zukatan masu imani ce kadi a ƙadar salatahu yastazi'u bi sababi gwargwadon yadda kake sallah gwargwadon yadda kuma za ta rinka haskaka Allah ya ba mu dace na gaba salatul wato salatul amal kyautatuwan kowane irin aiki da za ka yi a duniya yana da alaƙa ala ƙadirin salatu salatul abu a bisa yadda gurgudun sallar bawa sai ga ayyukan zama ana sauƙaƙa maka su yadda sallar take haka gurgudun sauƙin ka za ka rinka samu a cikin wato a cikin aljanna a cikin rayuwa sannan na gaba shi ne kamar yadda muka ambata alkawari ce ga shiga aljanna wannan ya shigo ba a kan abin da muke son mu kawo ba don muna faɗin fa'idar ta ne ga jiki wani abu na gaba shi ne salat amanun minal hala sallah tana amintar mutum ta aminta shi daga alhalar mai halar hadama haɗama da kawai ka ji komai kana son sai ka mallake na mutane sai Allah bai yi ka da son mutane su samu alheri kowa ya zauna a ƙasa da kai yana wahala kai kawai kai ne mai ɗiba shi ka Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa iza masahul khairu manu'a waɗannan halayya guda uku da Allah ya faɗa ya faɗe su ne in ji wani malami ya ce ɗan adam yana gayansa gayan ɗan adam ba miya kaga an baka gaya ba miya to sai ka daure za ka ci to halayyar tana magana ne akan gayan ɗan adam bai samu niyya ba da za ta gyara shi niyyar ita ce sallah shi yasa Allah ya atsafi a gaba yace ce illal musalli su ne ba su da wannan alaƙu amma gayan ɗan adam baya sallah to za ka same shi mai haɗama mai babakere kuma bayan yayi yi babakere ya danna na mutane ya yi haɗamar wata jarrabawa karama idan ta shigo ya rasa wani abu sai ya ta kuka kai ai kaza kaza kai ai wato an yi kaza an yi kaza ko <laughs> wani mai bara ya zo yana neman yadda za a yi ya tsaya a kofar gidan wani can gida ne mai gidan ne a zaune a kofar gidan malam mai adai mai ne ya ce na zo wajen mai gidan ne ya ce ni ma sa na zo inda ka zauna mu ci gaba da jira to ka duba fa yanzu har da ƙarya kuma gidansa ne kuma shi ma gurin mai gidan yanzu in ka zauna a ci gaba shi kenan to sai mutumin ya ga ya tsaya ya dare a nan bai samu komai ba gare ya gaba wata kila da ba yadda ya iya dan za ka yi rowa sai ka yi ƙarya inda insana kulika haruna yana da haɗa? bai iya wadatuwa ba bai iya ya eh, wato duk abin da Allah ya bashi sai ya yi haɗamar da wani wannan za ka ga cewa yanzu ka zo da naira dubu ɗaya ita ce kuɗinka ka shiga shagon mai miliyoyi ba zai ji tausayin ka ba a kan dubun nan sai ya yi ƙoƙarin ya cuce ka saboda na ɗan daga kuma ya sayo kayan ya faɗi to zai fara kuka idan masa rusharu ya zuwa yanzu zai fara kuka ya kuka su wannan ma ne kawai muna zaune ne a suna zaune ne kawai to ka tafi mana wallahi ka fita daga ciki wai kawai dai muna zaune ne kawai wai ana zaune da irin ba amfanin da ake san kuma ya tattara kudi fa da yawa yana zaune idan masabul khairu Manuwa. da kuma zai sayo kaya kayan ya tashi to ba zai sauka ba ko da ya sayo da sauƙi ba zai sauka ba nan kuma da tsada zai sayarwa mutane sallah ce illal musalli masallata kadai su suke suke musu magani irin waɗannan alhalau wani abu na gaba na? tsoron minti uku? to wani abu na gaba da take yi shine kan hana ɗan adam wato yin alfasha me yasa aka kawo wannan kuma anan saboda ana inga fa'idar sallah a jikin mutum saboda duk inda ka samu alfasha to tana cutar da jikin ɗan adam zina tana samar da cututtuka ko liwaɗi fa maɗi ba a tudu waɗanda za su cuci abin nan ɗinka ko za su cutar da jikinka to sai aka ce tana hanawa idan ta hana jikinka zai zama lafiyayye saboda duk abin da Allah ya haramta shi kazanta ne sunansa khaba wa yuharrimu alaihimul khaba'is duk abin da Allah ya haramta sunansa al-khabas khabas shi kuma abin da zai cuci jikinka ne shi sa in ka sha giya za ka cutu kuma ga na likitocin suna sabar zinar ma idan ka kama ta yin ta za ka cutu saboda za ka kamu da wasu cututtuka aka duwaɗi duka waɗannan suna habas ne waɗanda suke samar da cututtuka a jikin ɗan adam dawo kuma kan wasu abubuwa na abinci duk abin da ga Allah ya haramta to yana saka wani ciwo a cikin ɗan adam giya yanzu ka sha watakila kin ka daɗe za a same ka da cutar a abu makansa a wane ne za ka yi ta ji idan ne ta samar maka duk abin da allah ya haramta to akwai cutuwar jikin ɗan adam shi yasa don allah ya kare lafiyar kai haramta ta ba ta gari ba ana sha ko ko kana sha ne yace ana sha ko ba a sha amma masu yin taba ba su yi magana ba to da suka yi magana mai suka ce suka ce tana cutarwa ko suka ce ma tana kashe matashi balle kai yanzu shekarar ka sun kuma kana kacca ba ai kana da kike wallahi matashi ma an ce tana kashe shi sai kai yanzu mai shekara 70 kuma ga kunna kana kodawa kuma kana ga yawa mutane wai ba nastin da ya haramta ta a wannan son zuciyar ka ne ma wala son zuciyar ka ai ko ba nasti kamfanin da ya saba ya gaya maka yana cutarwa shi kadai ya ishe ka dalili domin wanda ya magani kamfanin da ya magani sai ya gaya maka yadda za ka sha kuma ya gaya maka dos din ko yadda za ka kuma kada ka yi kuma zai gaya maka cewa yana da sai effect kaza da kaza da kaza da kaza duk fa saboda lafiyar amma wannan karara mai kamfanin su jari ya ce ba danja ce danja amma kai yanzu saboda Allah ya ce za mai tafsirin kabir ya ce oh ba da Allah da ya zo maganar mace ya ce wani tsaro na ta'anil mahi sai ce kuwa azan ke suna tambayar ka akan jinin Allah sai Allah ya ce kuwa azan ka biya musu cuta ce mai tafsirul kabir ya ce da Allah a nan ya tsaya bai kawo wani umarni ba to da za a samu dan adam ya ta alkafura wai dandai cuta ce zai shi ma wannan mai shan tabar kamfanin ya gaya masa danja amma kaga bai daina ba sai Allah ya umarni da fa'a kalbi nisa to duk mai imani tunda an ce ka nisanci mace a wannan gurin da take haila lokacin da take haila to mai imani zai tafi da lafiyarsa wanda bai da imani kuma zai shiga kuma zai kamu in ka dubi tafsirul maragi ya kirga cututtuka da ake samu in kai jima'i da mace tana haila nan ma dan a kare lafiyar ta ne aka hana ka ba wai dan ba a son ka ji daɗi ba ne ah, in Allah ba ya son ka ji daɗi ai ba zai yi matar ba ne ma gaba da karewar mugunta kenan ko <laughs> ko ka gaba to shi Allah ba hakan yake ba kawai wannan lokacin da yake za ka kamu da cututtuka ta yi haƙuri ta ƙare hailar sai a ji a yi hmm. to yanzu da a nan za mu tsaya saboda Allah a wannan gabar ba za mu cika ba na ga wasu na ta cewa lokaci lokaci to haka za mu haƙura an gane da ka duk abin da kaga Allah ya haramta kawai ka nisance shi shine in kaga Allah ya ce kuma a yi abu to kawai ka yi. akwai fa'ida ko baka sani ba ko ka sani akwai fa'idoji iri daban-daban nan za mu aje insha Allah sai kuma addu'a ta gaba Allah ya sa abin da muka yi daidai ne mun yi kuskure muna roƙon Allah ya fi mana tambaya sai da muna roƙon Allah ya karba mana wannan ibada da ake yi cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare mana kasar mu muna addu'a da kasar mu Allah ubangiji ya ba ta zaman lafiya Allah ya tsare mana waɗannan fitintunu da suke faruwa wannan zai hata muna roƙon kai Allah ka sa mata zaman lafiya ka kara mata zaman lafiya mutanen cikin ka kai musu albarka ka saka ma dukiyoyinsu da ayyukan su da su da gidajen su da matansu da su Allah ka sa musu albarka ubangiji ka tsare mu da tsaron ya Allah Allah ka ba mu dacewa da abin da kake so kai da da shi ya Allah waje da ka ɗanta mu cikin wannan wata ɗin daga barin wutar jahannama Allah ka ba mu aljanna Allah ka ji tausayin mu Allah ka yi mana rahama muna roƙo wanda ba su da shi Allah ka yarkara musu ka ba su yadda za su ya Allah wanda ba su da shi Allah ka ba su marasa lafiya ka warkar da su masu lafiya ka ƙara musu lafiya waje da ka ƙara mana walwala ya Allah ka ba mu da rahamar ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب